ɗan sanda wani ɗan doka ne da ya bakunci sanda a almurin nan cikinsa cike da tsegumin saye da kuɗi cike da ƙunar wani abu da yake faruwa a nasa aikin amma dai shakkunsa Allah saka da sanda ta kama suna da lamba anini. yan kwangilan nan da suka ce sun yi wa gwamnatin Kano biki lokacin rugun tsumin kaka sun sabunta wasiƙar su ga gwamnatin Kano na gaza rama wa kura aniya da gwamnatin suka ce ta yi har suke faɗin badan badan ba fa da wallahi mun yi wani zance amma dai gwamnatin Kano ki sarata mana tun muna shaida juna. Kwamishina Yusuf Ɗanbatta kuma ya ce 'yan kwangila su dai ku bar garaje. Domin dai duk abin da haƙuri bai bayar ba fa to wallahi rashin sama ba abin da zai yi. Ku biyo mu. Yakubu Musa fage ke ma jama'a lalemar habin cikin shirin sandar girma na wannan taƙi sandar da 'yan Hausa ke ma kirarin bata zunguri sai dai ta yi nuni. Shiri ne da bisa al'ada ke laƙe zuwa akushin tafikar da lamuran bil'adama don a yi nuna ga na gyara a zaƙo na koyi ko kuma a yi laliban hanyoyin maslaha ga wasu. Amma fa bisa shigiban mutuntakar doka da oda. Doka da oda da kowa ke cin gajiya. Ya aka ji da faɗi tashe rayuwa ya aka ji da kunji kunjin yau da gobe? To Allah ya shiga tsakani. amma dai kamar yadda sanda a koda yaushe take shaida maka cewa ba za ta gushe ba sai tana yada maka wasiyan kukan kurciya lokaci zuwa lokaci domin ta tunasashe ka wata hanya ka da ke neman gurɗewa fatan dai kada Allah ya sa ta gundare ka a koda yaushe ka kudura a rai wasu abubuwa guda uku da idan ka tsabi anti da su to ba abin da zai ɗaga maka hankali balle har ta kai ga kunan a koda yaushe ka ƙudira a ranka wasu abubuwa guda uku kamar yadda sanda ta taɓa gaya maka da ta ce idan ka tsabi'anti da su to ba abin da zai dinga ɗaga maka hankali balle har ta kai ka ƙuna ran da ta fasfasa zuciyarka za ta sanya jinin kai tsinki. Na ɗaya dai ka kwanda sanin cewa a duk tsanani to akwai sauƙi sai dai kawai sa'in da saukin zai zo ne to watakil a samu jinkiri. Abu na biyu kuma ka ƙudira a rai cewa bayan samu fa akwai rashi kuma samun da rashin zaman takwaitaka suke. randa duk za a yi canjin mazauni ba sa notice. abu na uku ka aza a kokarin ka cewa rayuwar gaba ɗayan ta aro aka baka don haka ka kwanda masaniya rana tsaka wanda ya baka aran nan zai iya miƙo maka jakadu da za su amshi a basu ko ka shirya ko baka shirya ba ko kana so ko baka so kana ji kana kani haka zaka bayar kaga kenan ashe baki ɗayan zaman kwatankwacin zaman gidan haya ne shekarar ka ta ƙare kuma baka da kwabban sabunta zama kaga ko dole kullum kai kwanan ɗarɗar tare da zaton zaka iya jin ƙwala sallamar dillalai a kowane lokaci Ga wanda ya tsinci kai irin wannan hali ba abin da ya fiye marface ko da yaushe ya tattara ko matsansa ya aje bakin kofa ta ya so da zaras an ce tashi zai tashi ba fita in ja. Wato dai da malam mutum zai gane da ya daina rudin kansa da rayuwar kacokan balle yau da goban cikinta domin dai matsawa aka ce abu na aro ne. To wallahi babu babban wulakantacce face wanda aka bai ma'aran nan. Kai bil Adama, ina ka na takama bayan sanya kake da taguwar aro ta mabuwayi mabuwayi mai buwaye da baka isa ka ce ka cinye ba domin shi yanke take ne yana da wuta yana da aljannar daɗi shin menene tanajinka ran da allah ya ce ba na abuna ka shirya kuwa kukan kurciya ne mai sauraro da ma dai kana da hankalin ganewa da ka sake tafiya ka kunce rigizar ka shirya shirinta domin dai wallahi rayuwar ka cokan ba a yi mata ƙarin tenuwa balle idan ta zo ka ce ba za a tafi ba bara yau sanda ta ƙara leƙawa waccan sabga da ke faruwa tsakanin ƙananan 'yan kwangila a kano da kuma gwamnatin kanan da waɗancan 'yan kwangila kan abokantaka lokaci zuwa lokaci kasan dai ko a baya sanda ta taɓa karɓar sallahun wata waraka daga waɗancan ƙananan 'yan kwangila da suka ce a shaidawa gwamnatin kanan halin da suke ciki tare da tunatar da gwamnatin kanan a cewar su na idan an ci an manta fa to babu yadda za a yi uwar ta manta. Da fari dai bara mu ƙara waiwayar waccan wasiƙa tun daga farkonta domin dai safizarce za mu yi. Kasan dai mun taɓa gaya maka cewa bayan a uziya da basmala da waccan wasiƙa ta ƙunsa sai kuma suka ce assalamu alaikum mai girma gwamnan Kano. Gwamnan talakawa gugasha kwaramniya a cewarsu ya aka ji da tsarabe-tsaraben fayilillukan ofis safiya da marace ya kuma aka ji da ɗan jimamin da ya shafi Kano a ɗan tsakanin nan. To Allah ya yassare ya sa kuma ka fara ne. al'ummar da aka rasa Allah ya yi musu sakayya da aljannar daɗi dukiyoyin da kuma aka ce sun salwanta Allah ya mai da dubbai mai girma gwamna waɗanda kuma aka ce sun jikkata Allah ya tashi kafaɗu mai girma gwamna mun san za ka yi mamakin jin kwarorotan mu kafafen ya maɗi to wallahi dalili na yi dalili amma mu ma ba saran mu ta kai mu ga ayayata ba illa kawai dai matsaya da muka cimma cewar hakan ne kawai tsanin da ka iya jin ɗuriyar mu zai iya sada ka da mu ka ji ɗuriyar mu mu ji ka ka ji mu ka ji abin da ake ciki. Amma ka sani excellency mun yi iyayenmu na mu ganka fuska da fuska mu tattauna, amma sam an shiga tsakani ba mu kuma san dalili ba. Mai girma gwamna kwankwasa a cewa wannan warka mu ne ‘yan kwangilan nan naka ƙanana da muka dinga tara ajo muna wallafa maka fastocin yin kamfe a kakar zaɓe. A tunaninmu na kai ne za ka zo ka share mana koke-koken da ya jima yana tuntsirar mana da hawaye kan haƙoƙinmu na halas-malas da ake ta mana jeka da tun a baya. mai girma gwamna ko lokacin shirye-shiryen zaben ka na 2011 ka samu gani da wasu cikin wakilanmu na kananan 'yan kwangila muka shaida maka mikinmu ka ce to babu komai a kulle yarjejeniyar da za mu baka gishirin ƙuri'u kai kuma idan ka ɗane za ka saka mana da mandar haƙoƙinmu ka ce mu je mu tabbata mun umarci duk wani wanda muke da iko da su sun zaɓi kwankwasan lema a kakar zaɓe mu kuma mu tabbata mun kare mutuncin ƙuri'unmu a akwatina hakan ko akai a cewar wannan wasiƙa muka kaɗa muka kaɗa kuma muka kasa muka raka muka tsare mai girma gwamna da gasken ne fa wasu mu ma harakawa aka yi da su kuma excellency an shaida hakan domin da cikin waɗanda ka lasafta wa jawabin godiya har da ƙananan 'yan kwangila mai girma gwamna kwankwasar bara mu ƙara dai tuna maka mu na fa ƙananan 'yan kwangilan nan naka da suka yi ta ayyuka tun lokacin waccan tsohuwar gwamnatin da ka gada amma waccan gwamnatin ta yi ƙemaiman biyan mu haƙoƙinmu domin a cewar gwamnatin tsohuwa mu ba 'yan tsaginta ba ne don haka suka ce idan kai ka zo ka ba mu haƙoƙinmu mai girma gwamna mun san za ka yi mamaki domin dai muna da rahotannin cewa ka sha cewa a kawo fayil ɗin ayyukan mu ka sa hannu domin ka cika alƙawarin yarjejeniyar can da muka yi da kai tun da fari amma dai idan aka lura ka shiga wata sabgar sai a yi burinsu To wallahi har a zancen nan da ake excellency cikinmu ba wanda aka damƙawa awalaja. mai girma gwamna a ganinmu da mamaki yadda waɗanda ke da gyatuma dab da murhu kai hasali ma gyatuma ce uwar tuwo amma a ce 'ya'yanta na bugewa da waye gari da tabahuwa abin kwai ɗaure kan excellency kuma ka san dai guda cikin manufofin gwamnatin ka mai girma gwamna shine ganin an samar da ayyukan yi an kuma ƙarfafi waɗanda ake da su an ba da cikakkiyar dama an ƙara buɗe hannu kaga kenan biyan mu haƙoƙin ayyukanmu na kwangila da za ka yi wata hidima ce da za ta yi daidai da waccan manufa taka na a buɗa kowa ya samu na yi. Domin dai a ce wasu azancen nan da ake fa mun fara nisa da nukurkusa uwar kuɗaɗen ayyukanmu a rance. ba Basussuka Excellency sun fara mana katutu har ma muke kwana da tarasatin anya. Hmm, mai girma gwamna ba da ya daɗi tona wa kai asiri. Amma da za mu buɗe maka cikinmu ka ji halin da ake ciki, wallahi da ka tausaya. To Excellency ita ma sanda ka san a bayan anan ta sanya wakafi. To amma dai a wannan karan bara mu ƙara ziyarta abin da wannan wasiƙa ta ƙananan 'yan kwangila ta shafa. Ƙananan 'yan kwangila suka ɗora da cewa gwamnatin Kano ya zuwa yanzu fa an kiɗima hankulan mabiya yawanmu. Domin dai wasu su ce gwamna bai sahale ba, wasu mu kuma su ce a'a gwamna ya yi nasa illa dai kawai shirin guga. Kuma kowane ɓangare na da nasu dalilin da suka sanya shi yake wannan tunani. masu ganin cewa gwamna ya sauke nauyi cewa suke babu fa yadda za a yadda suke da yakinin cewa gwamnan kano da cika alkawari babu yadda za a yi gwamnan kanon ya yi bakam alhali ya kwanda sanin cewar alkawari suka kulla da waɗancan ƙananan 'yan kwangila su kenan masu rubutun wannan wasiƙa a baya gwamnatin kano kin san fa cewar a irin wannan lokaci da aka ce kowa sai ya dafa bango kan miƙe a cewa waɗannan 'yan kwangila ba ƙaramin ji muke a jiki ba sakamakon haƙoƙinmu da ke hannunki. kin san kuma haka muna ji muna gani aka ci kasuwar kwangila ayyukan ajujuwan kwankwasiya a kano amma hakan dole ta sa muka dangana ga zuciya cike da shauƙin ƙodago amma kuma ga hannu babu kayan aiki guda ɗaya cikin manufofin ki gwamnatin kano a cewa ƙananan 'yan kwangila shine fatattakar zaman tsegumi da faɗaɗa ayyukan yi to amma wallahi a ɗan tsakanin nan mu dai ga mu nan kawai mu dai ba za ka ce da mu 'yan zaman kawai ba mu kuma ba za ka ce da mu masu abin yi ba. Tun da dai gorar da mukan yi iyo mu kamo kifin ta faɗa hannun gyattayi kuma har yanzu shiru kake ji gwamnatin kano kin san kamar yadda muka gaya miki tun a baya in ji 'yan kwangilan nan ƙanana kuɗaɗen namu tun na ayyukan da muka yi wa waccan gwamnatin kanan ne mai rasuwa gwamnatin ta mu saboda bota ta ci karo da kakar zaɓe haka muna ji muna gani aka tsame wasu shafaffu da mai masu ido da kwalli gwamnatin ta dinga antaya musu kuɗaɗe mu kuma masu rangwamen gata gwamnatin ta ce mi tsimaye da dai ta ga muna neman yin tawaye sai tsohuwar gwamnatin kanan ta liƙa mana tambarin lema ta ce mu 'ya'yan kwankwasiya ne don haka mu jira idan gwanin mu ya ci ya ba mu abinmu ba ma siyasa amma haka muka kufula muka ce aje ɗin tunda dai a ƙidar kwankwasiya ai ba a ƙidar jahiliya ba muka zage muka dinga yi wa lema bauta iwa 'ya'yanta kai wasu ma cikin 'ya'yan da lema ta ci ba hayarsu ta sha fitsarinsu ba su hidimta mata ba mu 'ya'yan haure A tunaninmu na koba ba komai ma huce haushi, amma kuma sai gashi leman na neman kwaye mana baya. Hakan ta sanya muke ganin anya kuwa ma dubu ya san halin da muke ciki? Kai, ba ma zato. Domin dai yadda mai girma gwamna yake da tausayi a cewa waɗannan 'yan kwangila da taka tsantsan wajen sauƙi haƙi. Da wuya a ce har yanzu bai yi wani abu ba kan wannan sallama mu. Ko da yake mutum ne shi ma wanda daidai yake ajizanci ya sa shi ya manta. To amma kuma ai an biya 'yan kwangila da dama da suka yi aiki ma a bayanmu kuma mu ba yarjejeniya ce tsakaninmu da shi ba wai batu ne mai jibi da alfarma ba to wannan abu dai to ala cuta dai ala magani amma dai takaicinmu ɗaya yadda 'yan uba suka fara mana zindan a hau ai ga irin ta nan cikin alama ta dariya daga marubuta wannan wasiƙa suka ce wani ran nan ma har gidan ciyaman ya je da tallan jaddara Wai duka dai don a bugi cikinmu a ji ina imanin namu na kwankwasiya ko har yanzu mun siɓice shi? Ciyaman ko da yake akili ne sai ya amsa ya biya kuɗinta ya koma gida ya zauna. Kuma lokacin da mai waccan tallar jaddara ya je gidan ciyaman da a da ne shi kansa ya san bai isa ya iske ciyaman gida ba. To amma hali ya yi yanayi kuma ya bada dama. Kai, wannan wasiƙa ta 'yan kwangila da tsaho take. Tilawa kawai ake yi. amma har yanzu ga yawan shafuka tumus a hannun sanda bara mu ƙara sanya wakafi alabashi ma ɗora nan gaba to amma mai sauraro kamar yadda ko a baya sanda ta shaida maka mai sauraro duk da cewa sallahun na wasiƙa ne to amma ita sandan ba za ta yi ƙasa gwiwa yin aikin ta na haƙƙin da kowa ke da shi na a bashi dama ya kare kai ba ya rage na al'umma 'yan gari kuma su alƙalanci tsakanin tsagin da ke yin koke da kuma tsagin da ke mai da kora. Honorable Yusuf shi ne kwamishinan kasafi da tsara tanaji na gwamnatin Kano. Sanda ta tuntuɓe shi matsayin tarikin da ake tunanin hannunsa ka iya cin karo da kunshin 'yan kwangilar. Honorable ɗin kuma ya ce do Allah a shaida wa waɗancan ɗan kwangila. Su sani duk fa abin da haƙuri bai bayar ba to babu yadda za a yi rashin sai bayar. Amma dai a sani gwamnatin Kano tana sanar da su kuma nan gaba kaɗan za su warware. Wannan abu kamar na gaya maka da ke ake musu mutanen wannan sakamakon sa wasu misali alal misali idan ka dauki wasu kwangiloli da aka bayar a cikin jami'a ta hudun da yawa daga cikin kwangiloli da da gwamnati ba abin da aka yi akan wannan kwangiloli amma a yanzu yawancin ɗiyan kwangilan nan sun koma kan bakin aikinsu an biya su in ka kada hukun bozo an biya to abin da ke gaya muku shine gwamnati tana kuma abin daki daki a nutse a bisa doro na doka na tantance hanya ta yin kwangiloli ba ban ba gwamnati take da ba kuma ita wannan gwamnati gwamnati ce wanda take bin tsari da ka'ida ta ta kundin tsarin mulki da kasan adam ana ganin idan mutane Allah da fi zuwa ya wuce abu da ke kai tana yin aiki a kansa ba dare ba rana dan ta tabbatar an samu muna an biya mutane hakkinsu gwamnati ba ta shirin danna hakkin wani mutum kwaya daya a bisa wai kan cewar sabani ra'ayi na wata jam'iyya ko na makamancin haka gwamnati ba ta da naraba na ra'ayi ita ra'ayin wani gwamnati ne a yi gaskiya inda gaskiya take inda ba a yi gaskiya ko su duba daga menene ya cancanta a yi shi ne wannan misali na wannan gwamnati uh, to honorable kamar bisa ƙididdiga za ku iya ɗaukan wani wa'adi ne da za ku ce nan da kamar lokaci kaza za a ana sa ran cewa an gama biyan waɗannan 'yan kwangila to yanzu wannan da aka biya ma ba wa'adi aka ɗauka ba gani ake sun cika ka'idoji na suna kwangila ka biya su suna gani na tabbatar maka da an ci dukkan mana saka ya abu ne da ke mun kan kammala bincike na da muke cikin za ka iya wannan dabarar da aka gama abu ta ɗauka da yawa kwangilolin da an bayar su yawa muna an kwamitocin nan jiwa suna yi na tare da nan kowane kwamiti ya gama aikin su a biya wannan ya gama aikin sa biya yanzu misali wasu daga cikin manyan jikana na jihar kano da kwamiti ya kawo sakamakon su suna na cikin kasafin kuɗi na dubu biyu da sha biyu a sa su domin mai domin a domin a cigaba da su kan kwamiti ya yi sa, to amma da nake tabbatar da mutane shine za a biya waɗannan kuɗaɗe idan kwamiti ya gama aikin ya kawo sakamako ya kawo rahoto. Honorable Yusuf Ɗanbata kenan kwamishinan kasafi da tanaji na gwamnatin Kano wanda ke faɗin ƙananan 'yan kwangila masu bin gwamnatin Kanan bashi su yi tsimaye nan gaba kaɗan za a warware. To amma dai kafin mu ɗora za mu karɓi wani saƙo. Daga biyu Musa. to madalla to gaji fa Allah sarki to da yake an ce wai Allah ɗaya amma garin bamban ne kuma daidai wani karkataccen wani ne domin dai abincin wani guba wani ka san daidai lokacin da waɗannan ƙananan 'yan kwangila ke ta yama ɗiɗin cewa gwamnatin kanan tibers shi kuwa man ɗan doka wani ɗan sanda ne da ya yi wasan tsinke a almurin nan zuwa ya gaban sanda. Ka san dai yadda muka yi ta shelar wasu laƙunna sabbi da aka ce babban baturen doka na Najeriya ya bujuro da su da nufin gyaran fuska ga sha'anin ɗan sanda a Najeriya a gyatta wa 'yan sandan sahu. A farfaɗo musu da tsohon tsumin kimarsu da aka ce ta suɓace. Ganin yadda sandar ta yi taɓa lokokon waɗancan sabbin manufofi ne na ban ganin yadda sandar ta yi taɓa lokokon waɗancan sabbin manufofi ne na babban feta kuma. Wani guda cikin 'yan sandar sintiri ya ji labarin sanda ya kuma ji yadda sandan kan gana da 'yan gari duk yammaci. Kan haka malam ɗan sanda ya ce kwai matuƙar buƙatar ya zo ya yi wani gani da sanda. Si ido da ido idan kuma da hali ya tsegunta mata wani hali da suke ciki wanda ke marayukan su kuna. Ta yadda ko dai sanda bata ce komai ba. To amma dai ya samu sukunin amayar yadda ƙunan ransa dangane da halin da suke ciki domin dai abokin kuka fa wallahi shi ake shaidawa mutuwa. Malam ɗan sanda cikin gajiyawa ya ce ke ce sanda dama? Sanda ta ɗan yi jim, saboda ka san dai sha'ani da mai kaki, ba kuwa fuska kuma. Sai sanda ta ce wani abu ne ya laɓai? Ta ce a ko kaɗan, kawai dai na zo ne da ido da ido da ke sanda. Matsayina na guda cikin waɗanda watakil a rayuwarsu ba su taɓa ganin sandan ba, sai dai watakil ko sun taɓa jin suna ko kuma sun taɓa jin ya maɗiɗinta ta garmaho. sai sanda cikin murmushi ta ce to madalla ai ya fi kyau ka zauna a kawo maka ruwa ka sha don bisa dukkanin alamu fuskar ka na nuna kwai gajiya malam ɗan sanda ya ce ba matsala da dai zan ganki na 'yan mintuna da na ji daɗi sai sanda ta ce to bismillah sai man ɗan sanda ya ɗan za ku ɗa kusa da sanda ya ya fito wani ɗan adam baka da ke jikin sandar ya ce da dai za mu ɗan keɓe wallahi da abin ya fi armashi sanda ta ɗan yi jim ta ce to mu keɓe domin dai sanda ai ba ta ƙinta mutane. Keɓewan man ɗan sanda ke da wuya da sanda sai ya kalli sanda cikin kallo na biyu irin dai kallon nan na da kwai magana. Cikin kwantacciyar murya man ɗan sanda ya ce abin ne dai to ala cuta ala magani. Ina son tsegunta miki mikin da ke zukatanmu to amma ina shayin anya <laughs> kai. Kada in saki baki in sharɓa miki labarai. in ta buɗe miki cikinmu da asirin da yake ciki amma kuma ke ki ji ki je ki tona min asiri don kin san sha'anin aikin namu fa sai a hankali sanda ta sadda kai ta yi murmushi ta ce allah sarki malam ɗan sanda kakka damu domin dai a mafiya yawan lokuta da haka sanda kan samu abin cewa kuma ka san gyatumarka sanda ta kwarata ce duk da dai ba jinsinmu guda ba da ita amma dai sun yi zaman amana da kakannina da nakan ji suna taɗinta lokaci zuwa lokaci. Kaga kenan in na ci amana ka to kamar na ci amana kaina ne, don haka saki jikinka, amma yadda duk ra'ayinka da raɗaɗin da yake zuciyarka. Sai dai kawai sharaɗin da zan maka shine duk abin da fa gaya min to da fari dai sai na kiyasta. Na biyu kuma sai na tuntuɓa ta ƙarƙashin ƙasa haƙiƙanin gaskiya duk abin da ka gaya min. In na ji abin da ƙanshin gaskiya to mu ya maɗa kowa ya ji. ta so mahukunta su alƙalanci su kuma kawo gyara in ko na bincika ba ƙanshin gaskiya a ƙaulinka to duk abin da ka faɗi za mu yi watsi da shi domin dai ba alfanun na bata miyan baki na kan abin da na san kawai sanyin waje ne yasa aka shara ta. domin dai ka san da kwai batutuwa da dama gaban sanda wanda bai kyauta ce ta ɓata lokacinta kan wani batu ba da bai da makama. Man ɗan doka ya ce to naji, in dan dai wannan ne ba matsala, bincika daga nan har helikwata fata na dai don Allah kada ki sake ki kama sunana da kuma lamba nini sanda ta ce za mu je man dan doka ya ce mu dai jami'an tsaro ne da aka ce mu zo Kano aka kawo mu Kano a ɗan tsakanin nan aka dadda samu a titina mabambanta don gyatta lamura su koma hayyaci to amma fa magana ta gaskiya kin dai ce ba za ki fafi kama sunana ba ko sanda ta ce man dan doka kakka da kai dai tabbata kana kan gaskiyarka man dan doka ya numfasa zai ɗora. sai sanda ta ce da shi oke ko da yake lokaci na neman cin mana ko za mu ɗage wannan zama sai gobe man ɗan sanda ya ce kamar kin shiga zuciyata domin nima lokaci na na duti ya kusa kaɗawa sanda ta ce to ba mu alheri girma na wannan lokaci zai dasa aya a madadin dukkanin abokan aiki irin su man bawa gayya da Muhammad Suleimani game da kansa ido kan shirin da irin su Balarab Alhaji Sule da Sunusi Bello kan Karofi. Da su madanyanga da ciboi da kan hidimar sada da ku dukkanin su bisa sahalewar Nuhu Tahir. Sunana Yakubu Musa nake fatan Allah shi ba mu alkhairi.